أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 masallaci na al'imam al-bukhari cikin rijiyar zaki a kanan dabo a yau biyu ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da sha ga watan biyu miladiya 2026 jiya mu fara tafsiri na suratul zumar inda muka tsaya cikin tafsirin aya ta uku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 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار نعم الله ما دوكتين سركي يسي على سطورارا لله الدين الخالص tataccen addini wanda ba shirka na Allah madaukakin sarki ne Allah kadai ake bautawa tatacciyar bauta wallazina takhazu min dunihi awliya waɗanda suka riki wasu majibinta lamari koma bayan Allah ma na'buduhum suna cewa ba ma bauta musu illa li yuqarribuna huna, Allah zulfa fa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa inna Allah na bainahum hakika ubangiji zai yi hukunci tsakanin su fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abinda ka kasance suna yin ne a cikinsa. inna Allah hakika Allah la yahdi man huwa kadhib baya shiryar da wanda yake magaryaci kafar kuma mai mutunci mai yawan kafircewa Allah wannan aya kamar yadda muka bayani a jiya tana tabbatar da tataccen addini ga Allah madaukakin sarki don haka Allah madaukakin sarki baya karɓar wani addini wanda ya zama an hada Allah da wani a cikin shi shine ma'ana alalillahi dinul khalis sannan a wannan gaba akwai umarni da tace niyya da inganta niyya da kadaita niyya yayin da mutum zai yi ibada ya yi ta dan Allah kada ya yi dan a gani a faɗa kada ya yi dan ma'ana labari ya je ya yi ta dan Allah maɗaukakin sarki don neman lada a wajen Allah duk wanda ya wani aiki na lahira aikin da ake neman lada a wajen Allah da shi ya yi shi ba don Allah ba to bai da lada a wajen Allah wanda zai ba da sadaka ko zai yi ciyarwa ko zai ba da wani taimako sai ya tara mutane da niyyar a ji kuma a gani shi yasa ya tara mutane din shi yasa ya kirawo kafafen yada labarai ya kawo masu ɗauka a waya don su gani su yada a cewa yana ba da taimako to wannan ladan shi zai zama shine wannan ganin da za a yi in ya je wajen Allah madaukakin sarki Allah ba zai ba shi lada ba dan yayi ne da da manufar a gani kuma Allah zai bari a gani din da haka in ya je lahira bai da komai a wajen Allah dan bai yi dan Allah ba amma wanda yi ibada shi dan Allah zai bada taimako yana bayarwa ne dan Allah zai wani aiki yana yi ne dan Allah amma sai labari ya fita sai aka gani sai aka yaba masa aka masa yabo aka jinjina masa to wannan ba zai tafiyar da ladan shi daga wajen Allah ba domin shi yayi ne dan Allah wannan abu kuma wani abu ne da yazo daga baya ba da nufi ba ba da ba da niyyar wannan abu ba da haka ana bukatar mutum da abin da zai na babin ibada to yi shi dan Allah da haka wannan gaba alalillahi dinul khalis cikin ta akwai umarni da yin ikhlasi da yin abu dan Allah madaukakin sarki kuma wannan addini wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi kuma ya zabar wa fiyayyen halittarsa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, shi kuma yayi bayanin shi ga wannan al'umma tashi yi umarni da aikata to ya kunshi kade ta Allah shi kadai ma'ana ayar tana gwada cewa addinin da Allah ya yarda da shi ya zabar wa wannan al'umma shi ya aiko manzan Allah da shi addini ne da ya kunshi bautawa Allah shi kadai jin tsoron Allah shi kadai fata da kauna da raja'i ga Allah madaukakin sarki da komawa zuwa gare shi kadai da wannan ne zukata suke gyaruwa da wannan ne zukata suke tsarkaka Allah madaukakin sarki bai yadda da abin da yake na shirka ba bai yadda da hada Allah da wani wajen ibada a hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito a hadisi sai Allah yana cewa ana agana shuraka ya ne shirki ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya ga barin tarayya Allah baya bukatar abokin tarayya mana amila amalan duk wanda ya wani aiki an sharaka fihi mai ghairi ya sanya wani na a cikin wannan aikin yayi dan Allah dan wani dan Allah dan a gani dan Allah dan aji Allah yake taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da abokin tarayyar shi ma'ana Allah ba zai karbi wannan aiki ba sai Allah ya gaya mana waɗanda suke bauta wani Allah daga cikin dalilansu da suka makale da shi shine suna yi ne don neman kusanci zuwa ga Allah na takhazu zomin dunihi awliya waɗanda suka rike majibinta lamari masoya waɗanda suke kauna waɗanda suka miƙawa wala'insu da kaunarsu ko ma bayan Allah suna masu kafa hujja da cewa ma na abuduhum ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila zurfa ba sai sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah na su ɗaga bukatun mu zuwa ga Allah su kai mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki su yi mana ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne abin da ya sa muke bauta musu kamar suna cewa mun san waɗannan ababen bauta da muke bautawa ba su halitta ba su azurtawa ba su amfanarwa domin wannan shi shine abinda mashirikan makka suke kai sun san waɗannan gumaka ba su magana ba su azartawa ba su halitta duk sun sani amma wannan shi ne shi ba da yasa suke bauta musu cewa don su kusantar da su zuwa ga Allah kun ga anan wannan yana nuna mana sun bar ikhlasi da Allah ya ce alalillahi dinin dinul khalis su sun bar wannan gabar domin ba Allah kaɗai suke bauta ba suna bauta wa wani Allah duk suna da manabar cewa wai su kai su zuwa ga Allah to kaga anan sun bar abin da yake na bauta to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan shine abin da suke rayawa amma wannan abin da suke rayawa kafirci ne kafirci ne ba daidai bane kamar da karshen ayar ya nuna sai Allah ce inna Allah hakika Allah ya hukumu bainahu yana yin hukunci tsakaninsu anan bainahu tsakaninsu wasu malamai suka ce tsakaninsu su masu shirka da kuma mu'minai masu da'a to ranar kiyama Allah zai rarrabe tsakani mu'minai su samu kyakkyawan sakamako su kuma waɗannan kafirai su gamu da mummunan sakamako na abin da suka yi da haka nan bainahum ay bainahum wa bainal muslimina bainahum wa bainal mukhlisina shine inna Allah yahkumu bainahum hmm. Usman da matafsir suka ce inna Allah hakika Allah yahkumu bainahum zai yi hukunci tsakanin su su fi ma a fihi yakhtalifu cikin abin da suke yin saɓani domin su ma a karan kansu sun sassaɓa. da haka wannan dalili ne da yake gwada hatta waɗanda ba musulmai ba waɗanda suke kafirai su akwai saɓani yanzu in muduwa za mu ga a gurin nasara annabi isa allah ne wasu kuma suka ce ɗan allah ne wasu ka ce a da Allah da shi da ruhul kudu su ne Allah kun ga a junan su sun san saba a kai haka na a gurin yahudu suka ce uzairu shi ne dan Allah a mushrikan makka da kafiran wannan zamani da manzo Allah ya zo suna cewa Allah yana da ƴaƴa mata mala'iku kun duk wannan sabani tsakaninsu amma dukan su kafirai to suka ce shine ma'ana inna Allah ya hukuma bainahu ubangiji zai yi hukunci tsakanin waɗannan mushrikai hatta a junansu ubangiji zai yi hukunci fi ma hum fi cikin abin da suke na sassafawa ma'ana Allah madaukakin sarki zai tabbatar da mu'minai ya saka musu kyakkyawan sakamako su kuma wannan sassafanin da suke wajen bauta wa Allah su ma za su gamu da abin da suke na laifi sai Allah ya ce inna Allah la yahdi man huwa Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci anan ana nufin waɗancan kafirai da suka ce muna bauta waɗannan da suka kusantar da mu zuwa ga Allah sun kirkiro wasu ababen bauta sun hada su da Allah wannan kirkiro wanda suka yi shirka ce kuma ƙarya ne Da wani su yi shirka ba sai da suka yi ƙarya ƙarya ita ce cewa waɗannan za su kai su gurin Allah ma na abu da wani illa la yuqarribuna ilan Allah zulfa suna ganin waɗannan suna da shiga a wajen Allah wanda wannan ƙarya ne to Allah baya shirye da irin wannan sannan kafar masu kafirci masu kafircewa ni'imar ubangiji su ki bauta masa shi kadai ko masu hada Allah da wani wajen bauta anan Allah ya kore shiryarwa gare su wace shiryarwa ce Allah baya musu shiryarwa ta karɓar gaskiya hidayatu tawfiq domin shiryarwa ta yin bayani a gaya muku, a faɗa muku, wanda Allah ya aiko manzanni sun yi da wanda ya yi imani da wanda bai imani ba duka Allah ya ce a mai bayani wannan shiryarwa ita ce manzanni suke shiryarwa ta bayani manzo Allah mai shiryarwa ne wace irin shiryarwa ta bayani ne abin da Allah ce wa innaka latahdi ila siratul mustaqim kana shiryarwa zuwa barke madaidaici ma'ana shiryarwa ta bayani amma shiryarwa ta karɓar gaskiya ɗin in an ji wannan kuma a wajen Allah ne to waɗannan saboda zunubinsu da suka yi sun yi nisa da Allah maɗaukakin sarki da haka Allah ba zai dace da su ba zuwa ga abin da yake daidai domin mai sun yi nisa zuwa ga Allah sun yi nisa ga barin Allah maɗaukakin sarki wannan yana gwada cewa zunubi yana daɗa nisanta mutum ga Allah yana daɗa nisanta mutum ga shari'a Idan yana zunubi to zunubin daga cikin shi'umancin zunubi in ba Allah shi mai bawa ya tuba ba to yana ƙara nisanta shi a hadisi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan bawaye zunubi ana yin tsugo baki kan zuciyarsa idan ya tuba sai a goge in bai tuba bai kara sai a yi tsugo baki da haka zuciyar ana mata tsugo ana mata tsugo ana mata tsugo har za ta waye gari ta zan bakin kirin sai zama la ta'rifu ma'ruban wala tunkiru munkar sai a waye gari zuciyar ba ta gane abu mai kyau ba kuma ta kin abu mara kyau Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abin da suke aikatawa yayi tsatsa ya rike zuciyar Shi ne za ga ga ga abu na daidai amma saboda zuciya ta riga ta yi tsatsa sai mutum ya fantare ya je ya fada abin da duk mai hankali ma san ba bane mara kyau to wannan yana cikin shiumanci na na na, na zunubi yana jawo yana jawo tushewar kofar shirya ga mutum idan ba zai shirya ba duk kuma irin abin da za a karanta masa da wannan aya za mu fahimci wajabcin tsarkake niyya wajen bauta wa Allah maɗaukakin sarki da wajabcin bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da kowa ba da kuma raunin hujjar wanda zai bauta wani Allah da sunan shi zai kai shi zuwa ga Allah kamar yadda je muka yi bayani masu zuwa kabarruka su roki mutane na cikin kabari in kayi magana ya ce ai waɗannan ne za su fada ka da Allah da aka bar mu roke su su za su kai bukatun mu zuwa ga Allah Allah zai ba mu to wannan babu shakka shirka ne kuma ba dalili bane tsakanin bawa da Allah tsakanin bayi da Allah bauta ce kai tsaye ka bauta wa Allah kai tsaye kamar yadda manzo Allah ya zo da shi annabawa sun zo zama tsani tsakanin da Allah amma tsani na karantarwa tsani na ilmantarwa ba wai tsani na mu bauta musu kuma su kai mu zuwa ga Allah madaukakin sarki ba sannan wannan aya tana gwada mana cewa ubangiji baya datar da wanda yake makaryaci mai kafirci amma Allah baya datar da shi zuwa ga karɓar gaskiya bisa wannan karya da kafircin da yake yi kuma tana gwada mana cewa duk wani kafiri mai hada Allah da wani to makaryaci ne kuma kafiri ne a lokaci guda domin duk wanda zai bauta wani Allah kowaye to sai da yi wa wancan karya sai da ya nasarta karya ga wancan yake amin bauta ne sannan ya bauta masa da haka ya zama mai karya daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce law arada Allah an ma yasha ce lau arada an yattakhiza waladan da Allah ya so da Allah yana nufin ya rikida lafsafa mimma yakhluqu ma yasha da ya zaba daga abin da yake halitta da ya zaba abin da ya ga dama subhanahu sarki ya tabbata gare shi huwa Allah shine Allah abin bauta alwahid wanda yake guda daya alqahar kuma marinjayi mai karfi da ga gagari kowa Allah ya maɗaukakin sarki a nan yana rashi ga waɗannan kafirai da suka dangana wa Allah yaya musamman kamar yadda imam ibn ashur yake ambata musamman kafiran makka na wannan zamani domin wanda suka dangana wa Allah da mun sha ambatawa a nan cewa ba wai kala ɗaya bane cikin kafirai nasara sun dangana wa Allah da a yahudu sun dangana wa Allah da suna cewa uzairu ibn Allah haka nan a mushrikan makka sun dangana wa Allah yaya su ne Allah yake magana da su ana cewa a gaya musu lau a Allah da Allah ya yi nufin an takhiza waladan ya rikida ya zama wannan wannan abin da ya halitta ya ci ya mai da shi dan shi to laftafa fa min ma yasha da ya zaba daga abin da yake halitta abin da ya ga dama anan launin da aka ce lau a da Allah ce Sharqiyya. tana nufin Allah baya nufin haka Allah bai yi nufin yarkida ba Allah baya bukatar ta ta'ala Allahu an zalika shi yasa ayi ce sarki ya tabbata ga Allah sai aka ce huwa shi shine Allah abin bauta alwahid kadai alqahar wanda yake marin jayi da haka wannan launin tana tana gwada cewa Allah bai nufi haka ba da Allah ya dace haka din to ai da zai riki da zai rika ne daga abin da ya halitta abin da ya ga dama ku yanzu kun samta wa Allah ya'ya mata wanda ku ba kwa san ya'ya mata in an ce wa ɗayan ku mata shi ta haifi ya mace zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib sai waye gari yana bakin ciki yana yana yana cikin damuwa yini yana damuwa yana cikin damuwa da bakin ciki ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira sai ya dinga koya ma ba ya san mutane su gan shi wai an masa bushara matar shi ta haifi ta ya mace to abin da ku kuke gudu kuna ganin akwai na kasa tare da shi to shi kuma Allah zai da yake halittar kowa da komai kuma ya ɗauki wannan ko kuma ya ce shi ba zai zai ɗauki ɗa kuma ba zai ɗauki mai kyau ba sai ya ɗau wanda yake ba mai kyau ba a nan wasu malamai sun ce abin da ya sa aka ce aka yi amfani da labazin yastaqiza a nan ba ana magana ɗa wanda zai fito daga sulbi ba daga jiki domin akwai ɗa da zai fito daga jikinka akwai kuma ɗa da za ka yi taban ne shi kai ne ka nasarta ya ce wani ɗana ne abinda ake kira a taban ne to a nan wasu malamai na cewa su kansu kafirai sun gamsu cewa babu yadda za a yi a ce ga wani ɗana Allah wanda yake daga tsazan shi sun kore wannan ga Allah to amma suna nasanta wa Allah ‘ya'ya a matsayin ‘ya'yan da Allah ya riƙa ya taballi ya dangana su karan kanshi to shi yasa aka yi amma da ya yadda da Allah yana son ya riki irin waɗannan ‘ya'yan to da zai zaɓa ne daga abin da ya halitta amma Allah ba ba bai nufin haka ba Allah bai tsara haka ba Allah ya kaɗaita gabarin ya zama yana da ɗa Allah maɗaukakin sarki baya buƙatar wani mataimaki shi kuma ɗa yana yana zama dangane da da Allah maɗaukakin sarki yana zama aibu ne da nafasa dangane da Allah amma kai namiji ko mace samun ɗa a gare ka kamala shi yasa wanda Allah bai azurta ba da haihuwa yake neman ta wani ma ya sa kuɗi ya ta sa dukiya ya je can ya je can yana neman magani ya samu ya samu da. to shi da dangane da halitta kamala amma dangane da Allah aibu ne ta wacce fuska saboda shi duk inda ka ga ɗa to yana ɗauko wata kamanceceniya daga iyayen shi ko ta halitta ko ta aiki ko ta wani abu to shi kuma Allah wahdahu ne la sharika lahu ba wanda ya kama da shi da haka yau idan idan da an ce ga wani da aka dangana zuwa ga Allah ya zama nashi ne to kenan yana da wani dauki yana da wata tarayya da wani abu irin na Allah wanda kuma Allah madan sarki ba bai da wannan kulhu wallahu ahad to shi yasa ya zama na kasu sannan kuma da yana yana yana zama dangane da uba bukata tana sa uba ya nemi ma'ana mutum ya nemi da dan ya taimaka masa to Allah baya bukatar wani Allah baya neman taimakon kowa sannan kuma ɗa yana iya zama rauni ga mahaifinsa ta yadda zai iya sa mahaifin ya wani abin da koda ba daidai ba ne ya wani abin da ba daidai ba shi sa Allah ya mu daga cikin ƴaƴayenku da dukiyoyinku akwai fitina a gare ku akwai jarraba a gare ku domin zai iya sa ka yi abin da baka yi niyya ba to Allah madaukakin sarki kuma shine al-qahhar hmm, ya fi kowa ya gagaru kowa to idan yana da ɗan zai zama kenan akwai lokacin da kila ba zai zama yana da gagara ba dan ɗan zai kila ta ce wani abu koyi wani abu ya kyale shi to duk waɗannan dalilai da makamantar su sai ya zama Allah madaukakin sarki baya bukatar ta, dangana wa Allah da dangana wa Allah na kasu amma kai a halitta kai a matsayinka na mutum na dan adam samun ɗa a gurinka kuma kamala ne wannan kuma akwai irin wannan sifofi yin bacci ga Allah na shi sai Allah ya korewa kan shi bacci la ta'quluhu sinatun wala nawm amma rashin yin bacci ga dan adam cuta ne rashin lafiya ne duk wanda yanzu ya kwanta bai yi bacci ba gari ya waye to sai ya nemi magani sai ya yi tunani to wannan abin da yau ban yi bacci ba gobe ban yi ba to sai ya tafi gurin likita amma Allah mutum sarki kamala ne zama shine alhayyul qayyum to irin wannan sibobi suna zama akwai sibobin da suna zama kamala ga Allah amma kuma kamala ce ga Allah amma ga dan adam na kansu ne idan ya zama yana da wannan sifofi din to da haka anan Allah ya kore cewa Allah madaukakin sarki bai da wani da da kuma Allah yana da ya dauki ya samu da lafsafa min ma ya kuluku da ya zaɓa zaɓa zai yi min ma ya kuluku daga abin da yake halitta sai zaɓa daga abin da yake halitta aka ce ya kuluku dan amma ma Allah yana ci gaba da yin halitta ne halitta ba ta tsaya ba halitta tana nan tana ta tajaddad tana jaddaduwa to da Allah ya zaba ma ya abinda abin da yake so subhanahu Sarki ya tabbata ga Allah wannan kalma ta subhanahu korewa Allah ne abin da aka danganta masa Allah bai da ɗa bai da mataimaki bai da wani abokin tarayya huwa Allah sai Allah ya kai ismul jalala Allah shine abin bauta kasancewarsa shi kadai ne abin bauta baya bukatar da, don in akwai da shi ma da ya ɗauki wani ya ɗauki suno wani nau'i na bautar da za a dinga masa saboda kasancewar shi ɗa ne ga wanda ake bautawa to Allah huwa Allah ne kadai abin bauta alwahidu fi zatihi wa fi asma'ihi wa fi sifatihi wa fi af'ali Allah shi kadai ne a zatin shi shi kadai ne a sunayen shi ba mai suna irin na Allah duk wani suna da ka ji na Allah ka ji wani yana da irin shi to ba irin na Allah ne. ila tarayya ne a lafazin sunan a ce wani al a kira Allah Al'al'im a same, a kira Allah a same. wannan tarayya ne a lafazi amma ba irin na Allah ne. sannan wa fi sifati Allah ma ba wanda ya kama da Allah ko annabawa kan ba wani annabi da yake da siba irin ta Allah madaukakin sarki sannan wafi a af'alihi cikin ayyukan shi wala shabiha lahu fi shay'in min zalik Allah bai da wani makamanci cikin waɗannan abubuwa wala mumasil ko wani wanda ya kama da shi wanda ya muka ambata da ya zama yana da ɗa to da ɗan zai iya kama da shi sai ya zama ko ya kama da shi kila wajen kaɗaitaka ya zama shi kaɗai ne ko kuma ya zama kasancewa shi wani ɓangare na shi ko kuma ya zama wanda yake mai iko shi ma irin da Allah to duk Allah madaukakin sarki ya kori ga wannan Allah bai da wannan shi yasa Allah ce huwallahu alwahid wanda yake shi kadai Allah bai da abokin tarayya alqahar qahar yana da nufin wanda yake yarin jayi kowa da kowa babu wani wanda zai iya rinjayar Allah madaukakin sarki wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai rinjaye kan lamarin shi duk abinda Allah yake so shi yake kasancewa babu wani abin da zai kasance sai abin da Allah yake so sai kuma Allah ya ambato wani aiki wanda shi ma ya kaɗai ta da shi sai Allah shi khalaqa samawa khalaqa samawati wal arda bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamman الحكمة ألا هو العزيز الغفار نعم الله يشيخ خلق السماوات والأرض يا أهل السمي دكسع بالحق دكسكية يكور الليل على النهار ينا النفي دري أكن يني ويكور النهار على الليل ينا كما ندى يني أكن دري وسخر الشمس والقمر ya hori rana da wata kullun kowanne tsakanin rana da wata yajiri yana gudana li ajalin musamma zuwa ga wani ajali abin ambato ala ku saurara huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-ghaffar kuma mai yawan gafara ubangiji yana ba da labari a nan. cewa ya halicci as samai wanda guda bakwai ne kamar yadda ya inganta cikin hadisi kuma ayoyin alkur'ani suka tabbatar da haka sama hawa bakwai ce hadisi ya wada kowace sama tsakaninta da sama ta gabanta akwai tafiyar shekara ɗari biyar haka har zuwa a sama ta bakwai wannan wanda muke gani wannan ba ita ce sama ta ɗaya ba in ka ɗan kanka abin da yake gani wannan sama a duniya kenan wadda take kusa da kai ne domin ai kaga in kawo jirgi kana wuce ma nan ka yi gaba fiye da abin da mutum yanzu wanda yake jirgin ya tashi zai iya yin sama kololuwa ta yadda kai da yake zo na kasan kaɗan kai ba za gan shi ba kaga kenan ba ba nan bane sama ta ɗaya din wannan sama a duniya kenan to sama ta ɗaya shekara ta tafiyar shekara ɗari biyar zuwa gare ta sannan daga ta ɗaya zuwa ta biyu haka daga ta biyu zuwa ta uku hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sama ta yi kuka ko ta yi ƙara kuma ya cancanta ce wannan ƙara din, domin a cikin ta babu wani bigire daidai da yan yatsu guda hudu za su tsaya face akwai mala'ika a gurin da haka cike take da mala'iku kowa kuma yana yin abin da Allah ya umarce shi ne da haka wata duniya ce mai zaman kanta da ba wanda ya santa sai Allah madaukakin sarki duk wannan zuwan da ake yi a je sama ko a ce an je duniyar sama ana da zuwa inda ake zuwa ne amma hakikanin halittar sama ba wanda ya san girmanta da cikanta da halittar da suke cike daga mala'iku sai Allah madaukakin sarki to Allah ya halitti wannan samai wal arda da kasa kasa ma kamar yadda a dalilai suka nuna ita ma mataki bakwai ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya zalunci yayi zalunci na tsani ɗaya na kasa ma'ana ba ba filin shi bane ya siyo ɗani ɗaya abin da yayi sama to ranar tashi alkiyama hukumar da za a yi mai azabar da za a yi mai za a ciro wannan gurin ɗani ɗaya tun daga nan kasa har zuwa kasan bakwai za a nan daga mai akan shi shi yasa zunubi ne mai girma cin cin iyaka sai ya zo ga filin shi kuma ya shiga abokin eh, zaman shi wannan zunubi ne mai girma ka tsaya iya inda yake yake naka da ka ɗebo na wani gwara kai a ɗebo naka za a laifi za a ɗebo wannan tun daga tun daga wannan kasar tun daga gurin kasar inda ya inda ya wannan har zuwa kasar ta bakwai da wannan hadisi malamai suka ce wanda ya mallaki eh, fili to saman ma na shi kasan ba kuma nashi ne zai iya haka shi san ka mallaki fili zaka iya haka kai rijiya a gurin ai kai filin ka siya to amma inda hadisi yana in mutum yayi laifin fili har kasan za a hada a mai azaba to yana da kasan ma yana cikin mallakin shi kenan shi sa za a mai azaba da wannan abin da yayi na wannan haka nan wanda ya mallaki guri kuma ya mallaki saman shi da haka saman ma nashi ne kamar yadda hadisi ya nuna daga nan suka fitar da hukuncin wanda ya hau jirgin sama yana tafiya lokacin sallah yayi to ya fuskanci setin inda ka'aba take ya yi sallah din amma ai da za ka ga wanda yake jirgi yanzu yana yin sallah yanzu ya wuce ka'aba inda ya wuce saman ka'aba to amma tun da saman kasan guri yana da hukuncin saman shi to daga na ta ba har sama ta bakwai yana da hukuncin ka'aba da haka a cikin jirgin ma in ya fuskanta inda ya fuskanta din kamar ka'aba yake fuskanta duk da ginin ka'aba ya baro shi a kasa saboda mai saboda ma'ana kafi yana da hukuncin sama kamar yadda malamai suke yin bayani to Allah ya halici wannan sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya Ma'anar bil haqqi ba dan wasa ba Allah ya ya halice su ne da manufa babba wanda yake cewa wannan rayuwar ba Allah kullun a zo ne a rayu a mutu amma ba wani Allah da za a bauta kamar yana cewa wannan halittar ta sama da ƙasa da duk abin da Allah ya samar Allah yi ne dan wasa shi ne abin da yake faɗa domin duk wanda ya ce ba Allah ba bauta ba komai ba za a yi haka kullum za a zauna ba wani Allah da za a bautawa to yana cewa an samar da wannan ne dan dan dan wasa wanda kuma Allah madaukakin sarki bai halitta sama da kasa dan wasa ba ma khalaqna as samaaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika zannu allazina kafaru wa wailul lil ladzina kafaru minan nar Allah ya samar da sama da kasa ne saboda manufa ta ta ta bauta masa ya samar ne da gaskiya gaskiyar shi ne tsarkake shi da ibada da haka wannan sama da wannan kasa Allah ya halicce su da abin da ke cikin su dan bayi su bauta masa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku abin da ke cikin kasa gaba daya ya samar da wannan ne saboda bayi su zo su bauta masa a cikin wannan duniya da ya samar da haka Allah ya samar da su ne bil hikmati wal maslaha wal ya'muru al ibada wa yanhahu dan Allah ya umarci bayi ya ce ku yi ya kuma umarci ku ce ku bari wa yusibahum wa yu'aqibuhum dan ya musu ya ba su lada kuma ya musu uquba sai Allah ya ce yukawwiru al-laila 'ala an-nahar Allah yana natsi dare akan yini wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl ma'ana kowanne daga cikin su yana shiga san uwan shi tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil layl dare yana shiga yini yini yana shiga dare suka ce shi yasa wani sa'in zaga rana ta fi tsawo wani sa'in yini ya wani sa'in dare ya fi tsawo wani sa'in kuma za su kama daidai da daidai suke to duk wannan Allah ne yake yi kuma suka ce yana cikin yau, yukawwirul laila ala nahar shine wannan ya zo wannan ya tafi yanzu da gari ya waye muna tafiya muna tafiya zuwa can an jima sai ga babu wannan hasken yini dare ya zo an nade wancan sannan ana tafiya cikin dare ana nan ana nan kuma sai ga daren ya tafi wannan ya zo da haka wannan duk yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya tsara kuma Allah ne yake shine ma'ana yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl sannan wa sakhkhara ash-shamsa ya hore rana wal qamara da wata ya hore su ta hanyar tsari mai kyau wanda suke tafiya akai kowanne yana tafiya akan tsari da Allah ya tsara masa rana an tsara masa za ta fito kullum daga mahudata kuma ta tafi mafana mu daina ganin ta haka Allah ya tsara abin zai kasance sannan wata shi kuma tsara idan ya fito shi kuma zai ta tafiya zai tafiya har ya je ya cika in ya kai kwanakin cika kuma sai ta rabuwa ya ta rabuwa har ya zo ya mace sannan sai sake kullowa yana karami duka Allah ya tsara wannan ne a bisa tsari kyakkyawa suna nan suna yi zuwa wani lokaci sai Allah ce kullun da rana da wata din ya jire ne ajalin musamman kowanne daga cikinsu yana gudana ne zuwa ga wani ajali abin ambato wasu malamai suka ce shine zuwa tashin alkiyawa zuwa karewa wannan rayuwa daga nan sai rana kurin a gari ta daina tafiya yadda take kurin sai ta bullo daga inda take faduwa sai zama taurari sun watsu sun ɗaiɗaitu sai zama wata shi ma ya zama ya yi ruhu komai ya shi ma hasken ya tafi shi ma ya kaza duk sai tsarin duniya shi sai ya gurɓace shi ne ajalin musamman to wannan daga nan kuma sai abin da ya shafi tashin alkiyama wasu ka ce ajalin musamman shi ne suna tafiya ne zuwa ga ajalin da aka ambata musu rana idan ta fito tana tafiya tana tafiya in ta fadi ta je ajalin musamman da aka ambata mata sai kuma ta sake tohowa wata shi ma yana tafiya yana tafiya in ya kai lokacin da zai bace sai ya bace sai kuma ya sake bullowa haka wasu malamai suka fassara ajalin musamman to duk wannan da ya tsari ne na Allah kuma halitta ce ta Allah da haka sai Allah ya ce ala ku saurara huwa aziz Allah ne mabuwayi wanda ba wanda yake buwayi Allah babu wani wanda zai ce ga abin da yake so dole haka zai Allah ne ya tsara kuma yadda ya tsara dole haka ake tafiya sannan al-aziz shi ne shine mai yawan gafara ga wanda ya tuba wani zai ce to me yi munasabar rufi ayar da cewa al-ghaffar in an ce Allah ne mabuwayi kila zaka ce akwai abin da zai zai sa a kawo sunan buwaya a nan domin an yi magana halittar sama an yi magana halittar kasa an yi magana dare da yini da yadda suke tafiya wannan ya zo duk wannan abu ne da yake wannan mabuwayi ne yake yin wannan ba wani da wanda ya sai tsere shi yau ina da abu ban gama ba dan haka dare ba zai yi ba da haka ya rike rana ya ce ba za ta faɗi ba sai ya gama abin da yake babu wanda zai wannan kaga zuwan al-aziz yana da munasaba to amma da ya zuwan al-ghaffar da aka magana al-ghaffar suka ce saboda ai duk an dora ne kan bayanin waɗancan da suke bauta wani Allah Allah da ya cancanta a bauta wa huwa Allahu al-wahidu al-qahharu shine wanda ya halicci sama da ƙasa da ya samar da yini da dare ya samar da rana da wata shi wannan Allah mabuwayi ne kuma shine ne mai yawan gafara don haka in kun tuba kun koma zuwa gare shi zai karɓi gafara ku ya fi muku da haka shi hikimar da sa sai aka al domin mai kira ne zuwa ga tuba yana cikin rahmar Allah madaukakin sarki ga bayin shi yana kiran su zuwa ga tuba da haka anan yana kiran su su zo su tuba daga abin da suke yi na zunubi don sun saba ko sun yi shirka wannan bai hana in sun nemi gafara Allah sun tuba sun daina bai hana Allah ya gafarta musu labarin al-ghaffar abin da yake nufi al-ghaffar ba wuce yana cewa gafara gafara larabci ne tunda daga al-maghfira ne shi al shine ma'ana mai rufi laifin da zunubi ma'ana Allah shine mai suturtawa shine ma'ana al zai suturta zunubi idan Allah ya suturta kuma sai ya bi wannan suna na al-ghaffar da bisa tasirin shine muke rayuwa yanzu kowanne daga cikin mu da Allah zai yayi hijabi a gar laifukan da yake da ba zai iya rayuwa ba kowanne daga cikin mu kowa yana da irin abubuwan da yake yi wani za ga kila yana dan sakaci da sallah amma ba kowa zai gane ba kila wani yana dan matsala da iyalan shi amma Allah ya sirta shi kila wani yana da kaza kowa kuma nan cikin yana dauki na son zuciya shi da yake tare da shi na wani ya fi na wani yawa wani da yawa ne wani kaza kowa yana dauki na son kanshi da yake tare da shi inda za a kawo abu a nan kowa cikin mu zai da alanci so yake samu wannan nan so wani nau'i ne na yadda mutum yake son kanshi to duk irin waɗannan abubuwa ɗin da da bayi suke tare da shi Allah yake ta bawa sai ka ga wani yana ma kallon kamar mala'ika amma kai a karan kanka inda za kowa gibi a ce lissafo laifukan da yake yi sai kai ta lissafowa wani yanzu gani yake yi kai kana kiyaman laili kana kana kaza duk wani aikin lada kana yi amma ila da kai za ka baɗi sai ga iya abin da yake na ayyukan ba yadda wancan yake zato ba to tasirin al-ghaffar sai Allah yake suturta bayan shi ya inganta a hadisi ranar tashin alkiyama Allah zai zo da bawon shi mumini sai Allah ya suturta shi sai ya ce kayi laifi kaza da kaza da kaza a gaya wa bawan ba tare da kowa ya ji ba sai hankalin shi ya tashi Allah ce na suturta ka a duniya dan haka zan suturta ka a lahira ka je na gafarta to shine yana shine ma'ana al-ghaffar da haka da wannan gafarar ta Allah shine muke rayuwa sai kana dan abuwan kaɗan wani laifin ka tuba ka koma zuwa ga Allah wani ma baka gane ka ba to amma Allah ya sukunta ka bai yaye ka ga mutane ba dan da zai yaye ka kana tafiya ana ganin ka to da ba wanda zai kusance ka da kowa zai guje kowa saboda me saboda wannan laifi da zai dinga gani to da haka Allah yana kiran bayan shi zuwa ga tuba da neman sutura a wajen shi da bauta masa shi kare sannan sai Allah ya ci gaba da ambato ayyukan shi Allah ya ce mu خلقكم من واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ce khalaqakum min nafsin wahida ya halice ku daga rai guda ɗaya thumma ja'ala minha zawjaha sannan ya sanya ko ya halicci matar wannan ran daga wannan ran wa anzala lakum min al'an'am ya saukar muku daga dabbobin ni'ima samaniyata azwaj sinfi takwas yakhluqukum yana halittar ku fi butuni ummahatikum cikin cikunan iyayenku mata khalqan min da khalqin halitta bayan halitta mataki bayan mataki fi zulumatin salat cikin dubbai guda uku zalikumullahu mai yin wannan shine abin bautar ku Allah rabbukum ku wanda ya halicce ku ya rene ku Lawul mulku mulku mulki gaba ɗaya shi ne la ilaha illa hu babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi fa anna tusrafun to yaya ake juyar da ku ku bauta wani shi ku bar bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ya ci gaba da ambato ayyukan shi wanda ya kade shi da su Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halice ku daga rai guda daya duk da yawan ku duk da sabanin harshen ku duk da sabanin launukan ku ga munan kala kala amma bakin ma kuma kala kala muke in ka je fararen ma kala kala su to duk da wannan Allah da ce ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya shine annabi adam dukkanin mu daga annabi adam ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dan haka wannan yana da ikon Allah da kamalar ikon Allah ne sai yadda ya samar da mu da daga rai kwaya daya amma ko mun zo bambanta in ka ji da wani kana magana sai dai ta kallon ka kai ma kai ta kallon shi ba kwa fahimtar abin da kuke sai dai a koma da nuni ko wani abu daban kai mutum ne shi mutum ne kuma Allah ne ya halice ka ya halice shi kuma yadda aya ta nuna min nafsin wahida amma ga shi ba ka fahimtar magana shi bayyantar fahimtar taka bal ba yanzu yadda muke da launin nan namu akwai mutanen da sun yi nisa daga ganin irin mu da haka in ba dan ci gaban duniya da kababan kallo da ake da shi ba wani ma a duniya bai san akwai wani mutum wanda yake da wani launi ba irin nashi ba da haka in ya ganka mamaki zai dinga yi kaga wani halitta kuma daban to duka wannan ya rana maka kamala ta ikon Allah ta yadda ya halice mu daban-daban amma min nafsin wahida ne annabi Adam sai Allah ya ce summa ja'ala minha zawja sannan ya sanya ya halice matar wannan ran Min ha daga wannan ran inda zuwa hadisi an halicci na na hawa matar annabi adam daga kashin hakarkari na annabi hawa na annabi adam aka samu na na hawa kunga shine khalaqa wa thumma ja'ala minha zawjaha wannan hikima da Allah ya aka ne liyaskuna ilaiha wa taskuna ilai dan a samu nutsuwa da juna shi yasa kai dan adam sai aka halitta maka mace irin ka yar adam inda an ce mutane mu aure aljanu kuma an ba ma yadda muke yanzu ba ba ma ganin su suke iya ganin mu amma mu ba ma ganin su duk wanda ka ji ya ce ya ga aljanu sai dai gan shi a wata sifa amma hakikanin halittar shi ba ma ganin aljanu hakikanin halittar amma in ya zama dabba ko ya zama mutum ko ya zama wani abu daban mutum zai iya gani ko ya yi wata sura ta ban tsoro duk mutum zai iya ganin wannan to da a ce yadda aka halice ma ce maza mu nemi matan aljanu mu aura matan aljanu su ne mazan mutane ka aura kaga rayuwa ba za ta yi daɗi ba dan ba za ka rayu da wanda baka gani ba in kuma za a ganci zai sai ba da ya ga dama zai zo maka kaga akwai akwai matsala a ciki to sai Allah ya yi yayi maza mutane su yi kuma mata mutane yayi aljanu maza yayi kuma aljanu mata kowanne jinsin su wannan Allah ya wannan ne biyar suna ilaiha wa tasuna ilai dan a samu nutsuwa a kuma ni'ima ta cika dan cikan ni'ima a samu abun da yake ya dace da da da abu abin da ya dace da kai da shi ni'ima za ta cika sannan wannan ni'ima da Allah ya mana sai ce wa anzala lakum min al kuma ya saukar muku daga dabbobi labazin anzala sun fasara da saukarwa to ya kamar saukarwa suka abin da ake nufi ya samar da dabbobi ta hanyar umarnin shi ne ya sauka daga sama inda ma amruhu a rada shi an yaqula lahu kun fayakun sai zama umarni ne da Allah na samar da wannan halitta shi ma umarni ne ya zo daga wajen Allah daga sama da kamar saukarwa akai wasu ka ce a zara nan bi ma'ana shi ne khalaqa ya halitta muku ma'ana ya ya halitta muku waɗannan dabbobi a suka zama ta azuwa simfi guda takwas min al'an'am dabbobin ni'ima bi guda takwas waɗannan sun bi guda takwas su ne Allah ya gaya mana su cikin suratul an'am samaniyata azwajin min az-za'n ithnayn wa min al-ma'z sun bi takwas daga ɓangaren tumaki guda biyu rago da tinkiya sai wa min al ɓangaren bangaren awaki ithnayn guda biyu akuya da ɗan akuya ko wa min al-ibil bangaren raƙuma guda biyu raƙumi da kaka ce raƙuma raƙumi da taguwa wa min daga shanu kuma isnai guda biyu sa da saniya to waɗannan guda takwas su ne dabbobin nihima a nan Allah ya kemance su da ambato ba wai don su ne kaɗai dabbobin da ɗan adam yake amfanuwa da su ba a'a sai dai saboda yawan amfaninsu amfanin su yana da yawa in in ka dauki gashin ana amfani da shi ka dauki bayan gidansu, ana amfani da shi rakumi ma bawulin shi ana amfani da shi yana zama magani sannan ma'ana in ka dauki kasusuwan ana amfani da shi in ka ɗauki saniya suka ce ka ɗauki saniya ba abin da ake yarwa a cikinta in ka cire jinin da da yake haramu in ka yanka ta komai zai ma amfani bayan gidan ma ka tattara sai ka tattara sai ka kai gona ka zuba kaga ya maka amfani kashin ana amfani da shi kawon ana amfani da shi fatar ana amfani da ita to komai ana amfani da shi to yawan amfanin waɗannan dabbobi sai Allah ya keɓance su da ambato sannan ga amfani na ci ga amfani na ɗaukan kaya ga amfani na ado ana ado da su wani yana ɗauka doki ne kada yake ado da shi hatta dabbobi na ni'ima shanu ana ado da su suka ce shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul nahl ko wala kun fi me jamalun ko hina turi'una wa hina tasrahun Ya da mutum yake da shanu garke guda ko yake da wani adadi in yana zaune da safi aka koro su za su fita kalla sai ji daɗi shine jamal din ai idan ma'ana ya je gidan gonan shi ya shigo sai ya ga ga wata saniya can ga wasu nan ga wasu nan sai ya ji daɗi to wannan ma wata ni'ima ce ga doki kuma dama shi dan ado ne ana masa ado to da haka waɗannan dabbobi ana amfani da su ta wannan bangare ana amfani da su ta noma za su yi muku noma yanzu mu nan da har yanzu ake yin gaba mu ana barin mu a baya kaga zai da shanu da wani guri ma da jaki ake noma to kaga suna suna wannan amfani ga ɗaukan kaya har yanzu dan adam bai wadata gabanin dabbobi wajen ɗaukan kaya har yanzu ko a nan cikin garin Kano yanzu ka je na cikin gari za ka yi gini ka zube yashi sai ka ka jakuna su shiga ma da shi lungu ko baro ba zai shiga ma da shi lungu ba saboda kwata wata ta ratsa layi da haka sai ka kawo jakuna su za shi Gamma. ana bukatar su to haka in ka je yanzu irin su afghanistan da wasu wurare da ake da duwatsu da me akwai gurin da mota ba za ta ba babur ba zai ba keke ba zai ba dole dai doki za a hau ko rakumi a ratsa gurin a wuce to da haka sai Allah ya ambace su saboda waɗannan yawan amfanin da ake da su sannan kuma da ke bantar su da su ake yin layya waɗannan da muka lissafa ba a yin layya da wata dabba wanda ba gidan waɗannan ba da su ake yin hakika idan mutum an mai haihuwa da su kuma ake yin hadaya inda matsala hakika akwai maganganu kan yi da da sa da raƙumi da wannan to amma dai a cikin gidansu ake yi da su ake yin hadaya sannan a cikinsu ake ba da zakka da raƙuma da shanu da awaki da tumaki sannan an tashi bin da diyya za a biya diyya ana yi da raƙuma kamar yadda ya zo a hadisi suka ce to wannan yawan amfani sai ci sa Allah ya ambace su a nan amma ba wai dan su kaɗai ba ne akwai bangaren tsuntsaye suna nan da yawa akwai kuma wasu waɗanda na jeji ne amma Allah ya halatta mana mai amfani da su mu kama mutum ya farauta ya ci misali irin jakin dawa irin fauna mutum ya farauci irin waɗannan dabbobi ya ci ko su kuma ya farauta ya amfani da su ko da bai ci ba zai amfani da waɗannan dabbobi din da haka wannan ni'ima ne dan Allah ne ya muku wannan sai Allah ce ya kum ubangiji yana halittar ku an yi amfani da fi'li mudari yana halittar ku domin mai halittar ba ta tsaya ba ubangiji yana halittar ku fi butuni ummahatiku cikin cikin iyayen ku mata sai ce khalqan min ba'di khalqi halitta bayan halitta ma'ana mataki bayan mataki daga wannan halin zuwa wancan halin kamar yadda muka sani dan adam yana gucewa matakai matakai gabanin me gabanin ya zo ya zama mutum zai zama tun daga mani zai zama gudan jini zai zama tsoka sannan kuma ya zo ya waye gari ya zama mutum kamar yadda Allah cikin suratul mu'minun ya bayanin matakin halitta ɗan adam daga wannan mataki zuwa wancan mataki zuwa wancan mataki to Allah ne yake halittar ku a cikin cikin iyayenku a wannan yanayin ba wani hannu da yake kai zuwa gare ka ba wani wanda yake samar da kai ma'ana ya kula da kai ko ya kiyaye ka sai Allah madaukakin sarki duk wani abin da za a yi za a yi ne amma hakikanin mai kula da kai mai kiyaye ka Allah madaukakin sarki ne to Allah ne ya halice ku daga wannan khalqan min ba'da khalqin sai ce fi zulumatin salam cikin dubbai guda uku duhu na ciki duhu na mahaifa da kuma duhu na wannan mabibiya da mutum yake zama a cikin ta wanda suka sani da a cikin cikin mahaifa a cikin mahaifa akwai wani abu kamar leda da yake rufe da dan yake rufe dan wanda in an in an haifa mutum sai an yaye wannan abin an ciro mutum sai an yaye wannan abin to ga duhun ciki ga kuma duhun mahaifa sannan ga duhun wannan abu amma duk da haka Allah ya san ku ya san halin da kuke ciki shi yake ba ku ci yake ba ku sha yake renan ku a wannan gurin babu wanda yake yi sai Allah shi yasa zawo karshen ayi Allah ce zalikumullahu rabbukum wannan shine abin bautar ku wanda ya cancanta ku bauta wanda yake yin wannan aiki irin waɗannan ayoyi da suke bayanin eh, irin halittar Allah duk lokacin da mutum ya yi ilimi mai zurfi a wannan bangare to sai zai fi kowa fahimtar abin da Allah yake faɗa yanzu wanda yake yana yana da ilimi abin da ya shafi na halittar dan adam ko abin da ya shafi haihuwa ko abin da ya shafi kaza don ana maganar nan da Allah yake fi zulumatin salat zai fahimci zulumatin salat fiye da mu wanda haka muke karantawa in ana magana halittar sammai ko halittar abin da ya shafi sama da yadda take to wanda yake tafiya sasannin sama haka hakan ana maganar ruwa ana hira da wani direban jirgin ruwa ana mai tambayoyi da irin abubuwan mamaki da yake gani da irin halittun da suke cin karo da su a cikin ruwa da abubuwa na ban mamaki to in yana faɗar abubuwan kai da ba kai karatun ba ba za ka sani ba to in shi da yayi karatun ya san abinda ko yayi aiki ya san abinda Allah ya halitta irin wannan wuraren to ya san ba karamin ayoyi bane daga Allah madaukakin sarki da haka Allah ce zalikumullah wannan shine abin bautar Shi ne wanda za ku bauta bautawa rabbukum kuma mai renon ku domin yana renonku ku tun daga farkon halittar ku har zuwa fitowar ku har zuwa girman ku lawul mulku kuma mulki na shi ne dan shi ne yake mallaka komai da komai sannan la ilaha illallah sai Allah ya sake maimaitawa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai shi fa anna tusrafu to ta yaya ake juyar da ku duk irin wannan ayoyi da irin waɗannan abubuwa da Allah ya bayyana ta in ta yaya ake juyar da ku ku bauta wani Allah ku zo kuna bauta gumaka waɗanda kuma kun san waɗannan gumaka ba su amfanarwa ba su cutarwa ko kuma mutum ya zo yana bauta mutum ɗan uwan shi wanda ya san cewa bai da wani tarayya cikin waɗannan ayyuka daidai da ƙwayar zarra ka san cewa wanda kake ganin shi ne abin bautar kaɗin na wannan shehu ko wani mutum ko wani aljari ka san cewa bai da tarayya cikin halittar sama ko halittar ƙasa ko samar da ruwa ko iska ko kula da rana ko da ko wata ko halittar ɗan adam shi ma jiyayye ne matar shi idan ba ta haihuwa bai kitse ba ta haihuwa ba in ta zo haihuwa kuma Allah bai hore ba bai isa fito da ɗan ba duka sai dai koma zuwa ga Allah to fa an na sutura kuna yaya ake juyar da hankalinku ku koma ku bauta wani wanda ba Allah ba da haka a cikin wannan aya akwai jan hankalin mu zuwa ga ni'imomi da Allah ya mana ni'imar halitta ni'imar samun mana dabbobin ni'ima ni'imar kula da mutum muna cikin ciki ni'imar samar da halitta bayan halitta ma'ana mataki bayan mataki sannan kuma a cikin wannan aya akwai jan hankalin mu zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai wanda ya sifatu da waɗannan sifofi ubangiji Allah ya dakar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dada da kuskure Allah ya fi ba mu ikon gyarawa Allah karba ayyukan mu da muke Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin